ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتمه أولا لتاتنا نهاية العالم نهاية العالم wanda مجنعك أشراط الساعة الصغرى والكبرى مع صور وخرائط وتوضيحات الدكتور محمد ابن عبد Malamin, Akida da addini a jami'ar الجامع الملك سعود الرياض wannan muke gabatarwa a wannan masallaci mai dakin masjid abi huraira masjid salafiya mai lamba ta uku a nan garin biyu a kuwa tashar fulani muna daren talata daren ishirin da uku ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da shida sha uku ga watar aya watar januwari shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ina jin mun gabatar da suka guda hudu ba, yau shi ne karatu na biyar insha Allah ta'ala a karatu na biyar mun gama da sharha akan alamar tashin kiyama na goma wanda cikin alamomin tashin kiyama da suka wakana manya na ɗaya turo annabi. na biyu rasuwar annabi na uku kiswewar wata fagewar wata gida biyu na hudu shuɗewa da karewar sahabbai na biyar cin baitul maqdis da yaki na shida mutuwar annoba kamar annobar awaki da tumaki na bakwai yawan bayyanar fitintunu na takwas bayyanar abin da ya shafi tauraron dan adam lai da sauransu na tara a faruwar yakin sufi na goma aka ce ko ina ya gaza na goma ga yana asari ne ya kai matuka ɗin alkhairi ma ya kai matuka. ko na goma shi ne bayyanar khawarij wanda akan wannan bayyanar khawarij ga sunan akan raƙuman su ko bajaj a yau kenan domin a wannan isu gaba ɗaya Kun mun yi karatu cikakken mukabalar da aka samu tsakanin abdullahi na abbas da kawarijai wayanda har wajen dubu biyu suka tuba to a nan muka tsaya yau za mu tashi alama ta goma sha ɗaya shafi kuma ta hamsin da biyu alamar tashin kiyama ta sha ɗaya yan uwa malai ta khoroju ad iyakin nubuwa ad dajjalina al-kazzabina masu takarar annabta za su fito eh, khuruju fitar adiya'un nubuwa masu da'awar annabta yadda kafa ana takara wanda za su fito su riga cewa su annabawa ne wannan alama ta cikin alamomin tashin kiyama ad-dajjali da al-kazzabin ad-dajjali da al-kazzabin din ma'ana daya makareta ah, malam abdurrahman al-arifi ya ya yi bayani cewa alamar tashin alkiyama na sha ɗaya muhammad ibn abdurrahman al-arif ya ce